بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau a kwanan wata tara ga watan shida shekara ta 1437 wanda ya dace da 18 ga watan uku shekara ta 2016 muna darasi na 57 a cikin wannan littafi mai albarka na ashama'il muhammadiyya na imam tirmizi wanda muna cikin muna jin ko za mu fara babin ba mu ma ja fi aishin nabi sallallahu alaihi wasallam ne ko babi na amma fara shi an karanta hadisi ɗaya ko biyu muhammad bin ismail zamu tashi ko tai alal muallif rahimahullahu ta'ala حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا ادم بن ابي اياس قال حدثنا شيبان ابو معاويه قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد فأتاه أبو بكر فقال ما جاء بك يا أبا بكر قال خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه والتسليم عليه والتسليم عليه فلم يلبث أن جاء عمر فقال ما جاء بك يا عمر قال الجوع يا رسول الله قال وأنا قد وجدت بعد ذلك فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم ابن التيهاني الأنصاري وكان رجلا كثير النخل والشاء ولم يكن له خدم فلم يجدوه فقالوا لامرأته أين صاحبك؟ فقالت انطلق يستعذب لنا الماء فلم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعبها فوضعها ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم ويفديه بأبيه وأمه ثم انطلق بهم إلى حديقته فبسط لهم بساطا ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنو فوضعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا تنقيت لنا من رطبه فقال يا رسول الله إني أردت أن تختاروا أو تخيروا من رطبه وبسره فأكلوا وشربوا من ذلك الماء فقال صلى الله عليه وسلم هذا والذي نفسي بيده من من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة ذل بارد ورطب طيب وماء بارد فانطلق أبو الحيثم ليصنع لهم طعاما فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحن ذات در فذهب لهم فذبح لهم عناقا أو جديا فأتاهم بها فأكلوا فقال هل لك خادم قال لا قال فإذا أتانا سبي فأتنا فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث فأتاه أبو الهيثم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهما فقال يا رسول الله اختر لي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المستشار مؤتمن خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوصي به معروفا فانطلق أبو الحيثم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت امرأته ما أنت ببالغ حتى ما ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأن تعتقه قال فهو عتيق فقال صلى الله عليه وسلم إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وبطانة تعلوه خبالا ومن يوق ومن ومن يوق بطانة السوء فقد وقي wannan hadisin imam turmizi ya kawo shi a wannan littafi da kuma abu dawo da haka turmizi ya kawo shi a cikin sunan da ibn majah a cikin sunan to ga abinda hadisin yake um, riwayar abi huraira ne yana ba mu labari ne akan yanayin rayuwar annabi alaihi salatu wassalam aishu nabi sallallahu alaihi sallama manzo Allah sallallahu alaihi sallama wata rana ya fita in ji abu huraira fi sa'atin la yakhruju fiha a irin lokacin da bai saba fita ba ba a saba ganinsa yana fita a wannan lokaci ba wala yalqahu fiha ahadun kuma ba lokaci ne da wani yake gamuwa da shi ba ko ɗaya ba a faɗi lokacin ba shin da rana ne ko da daddare amma bayanin hadisin yana nuna lokacin rana ne sai dai a al'ada annabi akwai lokacin da asan yana fita lokacin kuma yana gida ko a gidansa ma akwai lokacin da ma wanda yake zuwa wajensa ko a gidan shi yana da lokacin da wannan nasa ne daga shi sai ubangijinsa kawai ko iyalinsa ba sa zuwa wajensa to ya fita a wannan lokaci akwai abin mamaki matuka yana fita sai ga na abubakar shi ma ya fito ya zo masa to daman kar ku manta sayyidina abubakar kana mulaziman lin nabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne da yake lazimtar annabi alaihi salatu wassalam mulazama tamma kusan koyaushe insha Allah da wahala kaga sayyidina abubakar baya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma abin da ya dora wa kansa kenan fil hadari aw safari ko a zaman gida ko a tafiya yana kokari ya ga yana tare da annabi kaga wannan tarayya da shi din kuma ya masa amfani annabi ya ganshi ya ce ma ja abika ya ababakar me ya kawo ka ya abubakar bari ku ji abin da abubakar ya ce kala ya ce kharashu na fito ne alka rasulallah sallallahu alaihi sallama dan in gamu da manzan allah sallallahu alaihi sallama wa an zura fi wacihi ko an zura fi wacihi kuma na fito ne dan in ga fuskar annabi kawai wa taslima alai kuma kawai na zo ne don ne masa sallama ma'ana ya annabi na fito ne don in gana haɗu da kai kawai sannan Allah ya faranta min rai da in ga fuskar ka kawai sannan kuma in rabauta da yi maka sallama in yi wannan kawai shi kenan bukatar ta biya duba yadda suke son annabi ya koyan wana haka kawai ya fito don ya zo ya wanzu Allah sallama ya tafi gida idan ya zo mai sallama ya gan shi da ido haka kawai Allahu akbar wannan malamai suka ce ya dullu ala hirsi sahabati shadid alhirsu shadid tsananin kwaɗayi na sabon annabi sallallahu alaihi wa sallama, ala mulaqatin nabi akan gamuwa da annabi kar kuma ta suna haduwa da shi a sallah azhar la'asar magariba isha'i amma duk da haka abubakar yana gida kawai wutar ya ji cewa bari ya fito kawai ya ga annabi ya mai sallama ya koma gida saboda yana da muhimmanci a wajensu yana da tsada a wajensu yana da daraja a wajensu kuma su ganin annabi su gan shi ma ibada ne jin daɗi ne su sa ido ma su gan shi su ji zancensa suna cikin wannan tattaunawa wanda Allah bai gushe ba lokaci gajere an ja a umar sai ga sayyidina umar shi ma ya zo faƙala ma ja a bika ya umar sai annabi ya ce ah, me yazo da kai ya umar qala aljuwa ya rasulullah shi ka umar bai boye ba sai ce ya manzo Allah yunwa ce ta koro ni aljuwa yunwa ba abinci a gidana na rasa yadda zan yi ce bari in fito kawai in gamu da kai yanzu ashe irin su umar allah madaukin sarki zai jarrabe shi irin su umar ibn khattab Allah ya jarabe shi da yunwa bayi da abinci a gidansa abincin da zai ci babu to lallai wannan babban sha'ani ne kwarai kuwa Allah ya sa mu ɗauki izina ba a ɗauki lokaci mai tsawo ba bayan zuwan na umar yunwa ta fito da shi sai manzo Allah kawai sai ya ce wa ana qad ba da zalik ni ma yunwa ce ta fitar da ni wato abun cewa ana akaram kalla, abun lura anan shine kun ji mun ce annabi ya fito a lokacin da bai saba fita ba kuma ba mu ji sababin da ya fadda shi ba ashe yunwa ce ta fadda shi a wata riwayar shi din ma abubakar din a nan ne tirmizi bai kawo ba wata riwayar cewa ya wallahi abubakar din ya ce wallahi yunwa nake jiya manzo Allah yunwa a gidana babu abinci shi ma annabi ya ce nima yin wacce ta fitar da ni kaga manya-manyan duniya gaba daya jama'a waɗanda suka fi kowa muhimmanci manzan allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan al'umma shine na farko na biyu a cikin wannan al'umma sai sayyidina abubakar na uku sai sayyidina umar gaba su an yi wani lokacin da maɗaukin sarki allah ya fitar da su yunwa yunwa yunwa yunwa rashin abinci wani abu sai ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda ya fi so din sai ijarrabe shi yana son ka amma wallahi sai dora ma ibtila'i wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitnatan wa ilayna turja'un shikenan فانطلقوا إلى منزل أبي الحيثم ابن التيهاني الأنصاري sai suka yanke shawara su tafi gidan wani mutum da ake ce da shi abil haisam ibn tayyihani mutumin madina ne wa kana rajulan kasiran nakhli wa sha'i mutum ne yana da yawan dabinai yana da gonar dabino gonaki sannan yana da dabbobi a sha'i dabbobi allah ya buɗa masa Allah ya buɗa masa Allah ya yalwata masa suka tafi gidansa anan nan na so ku lura tarbiyyar da sahabbai suka samu sun gina akan cewa in sun shiga rashi yan uwansu suna taimaka musu tarbiyyar da suka samu sun yadda sun gina akan wanda ba yi da shi to wanda yake da shi zai taimake shi ba irin yanzu ba da larura za ta same ka dan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya kana jin tsoron ka ambata masa laruran nan dan ba lalle bane taimaka maka ko yana so zai taimake ka matarsa sai ta hana shi ba irin yanzu ba da masifa za ta same ka ka rasa inda za ka sa kanka idan masifa ta same ka rasa inda za ka sa kanka rasa waye za ka kai wa kuka ya taimake ka to su gaskiya ba su gina akan wannan tarbiyyar ba yanzu idan mutum yana larura zai iya zuwa gurin dan uwansa tunda ya san ba al'adarsa bane ce wani ban da shi Ko wallahi zai taimaka masa yau wanda ya gina su akan yaki za a tafi idan guziri ya kare na mutane wanda nasu ya saura sai a ce duk kowa ya kawo a har hada a har hada a har hada idan aka har hada sai ya ce a sake sabon rabiya haka ake yi shine suka tafi gurin wannan abul haisam ibn tayyani yana cikin sahabbai mawadata masu hali walam yakul lahu khadamun Allahu akbar amma duk da haka bai da masu masa hidima wadatar yake da shi bawa ma bai da shi a gida shi yake komai da kanshi kawai falam yajiduhu ba su same shi a gida ba faqalu limra'atihi aina sahibuki sai suka ce wa matarsa ina mai gidanki shine sahibinta a sahib abokin zama a sahib miji ina mai gidanki wanda yake nuna cewa ba laifi idan wani ya zo gidanka ya tambayi iyalinka ina kake ba laifi ba ne shari'a ba ta hana a yi magana da mace ba min wara'i hijab in ta rufe jikinta ta yi shiga ta musulunci sautinta ba al'aura ba ne dan kaga da haramun ne da al'aura ne da da watakila yaro za su tura ba za su yi magana da ita ba amma sai suka tambaye ta ina mai gidanki sai ta ce faƙalat in talaka ya sta'azibu lanal ma ya tafi yana nemo mana ruwa shine ya sta'azibu lanal ma ya ɗauki irin gora ta ɗiban ruwa ka duba mai kuɗi ne amma yana ɗiban ruwa an ce Allah ya yalwata masa yana da dabbobi yana da gonaki na dibino amma gidansa babu ruwan sha ya tafi ya ummata muhammadin sallallahu alaihi wasallama wanzu Allah ya fara yi bai da bohol annabi ya rayu bai da bohol a gidansa annabi ya rayu bai da famfo a gidansa rijiya ce ake zuwa a tona kuma mai zurfi da raƙuma ake zuwa ake ɗewa ruwan kuma ba ma ko ina ake samun ruwan ba haka suka yi ta rayuwa ruwa ma dakonsa suke suna nemo shi ina faɗin waɗannan maganganu ina maimaita don mu gane cewa wallahi muna cikin wata ni'ima babban ni'ima kuma mu yi ta roƙon Allah Allah sa ba rabonmu na lahira muke cinyewa ba kullum magabata na kwarai abinda suke jiye wa kansu tsoro idan mutum ya ga yana cikin yalwa da yawa yana cikin wadata da yawa to yakan tuntuɓi zuciyarsa kuma ya yi wa kansa tunani ya ce to Allah ya hana wani ya hana wani ya hana wani ni ya bani to Allah sa ba rabona na lahira aka dauko aka bani ba haka Abdurrahman ibn Auf yana da wadata da rufin asiri ya yi azumi zai sha ruwa kawai sai aka yi mai sallama aka ce ga wani ya zo yana neman abin da zai ci iyalin sun haɗa mai abin bude baki abin bude bakin da bai yi ba kenan ya fashe da kuka ya ɗauki wannan abin bude bakin ga baki ɗaya ɗauka ba wannan mabukacin ya ce ya ubangiji ka sa ba mu na lahira ne ka gaggauto mana ka kawo mana shi ba amma yau wa yake wannan tunanin kowa idan sa rufe yake kawai me zai tara wani wallahi yan uwana wallahi a cikin mutanen mu a yanzu wani in za a ce mai a bashi rabon nasa na lahira ya cinye zai karba zai karba yadda mutane suke masifar neman duniya a yanzu ba Allah a cikin lamarinsu ba cikakken sallah babu cikakken azumi babu muraƙaba ƙulla alaƙa da ubangiji to ina so mu kula da wannan in dai wannan duniya tana da muhimmanci in kuma tara abun duniya wani abu ne to da ya kamata a ce Allah ya yalwata wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sama da yadda ya yalwata mana so kar mutum ya alfari alfahari da abin da Allah ya mika masa wallahi kar kai alfahari da shi ka yi wa Allah godiya kuma ka matsanta wa kanka wajen bin Allah ka nuna wa ubangiji wannan duniyar da ka samu wallahi bata isa ta hana ka bi Allah ba shi ne abin aibin ka tara duniya ka guji Allah ba wai sai ka shiga talauci za ka nemi Allah ba in mutum ya motsa ya rasa yadda zai kasuwa ta yi kar ba jari mai kyau babu ciniki sai dawo masallaci ya rinka rike carbi amma da al'amura sun bude ya fara samun kuɗi sai ka neme shi ka rasa Allah gyara halin mu yace ya tafi nemo tace ya tafi nemo mana ruwa fa wada'aha thumma ja'a yaltazimu nabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi ya je nemo ruwa ya je ya je ya nemo ruwa din sai gashi nan ya dawo yana zuwa shikenan sai ya ajiye wannan ruwa ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi sallama ya lazumci annabi mana ya ga can lalle yau yayi babban bako ya duba gefe ga abubakar ya duba gefe ga umar ya ce wai ya zauna wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama a wata riwaya ake cewa ya runguma annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda tsabar farin ciki yau ya ga annaba a gidansa bai taba tsammani ba haka ake so wanda baya tsammani ya ganka a wajensa wata ya ganka mutumin da yana ganin ba mai daraja bane ko ba yi da wani matsayi kawai ya ganka wata ran ka je mai ziyara haka kawai da ce na zo ne mu gaisa kurum ka kulla alaka da kai da shi har abada ba zai taba manta da kai ba ko me ma kamar ce wane wane da har gidana ya zo ai ya gama to amma yana da wahalar yi akwai wahala shagulgulan mu ba sa bari mu mai ya runguma annabi sallallahu alaihi wa sallama wa yufaddihi bi abihi wa ummihi yana cewa ya rasulullah fidaka abi wa ummi ya manzan Allah fansarka babana da mamana ya Allah ya manzan Allah na ba da mahaifina na ba da mahaifiyata su bar duniya kai ka rayu shine fidaka wa abi wa ummi ya rasulullah yace manzo Allah mu tashi mu fita bari mu shiga gonata yace ku zo mu je gonata ya kai su gonarsa hadiga ake ce da ita fa basara lahum bisatan ya musu shimfida ya kawo shimfida shimfida yace a zauna malamai suka ce wannan yake nuna yana da cikin girmama bako idan kai bako kai masa shimfida ka girmama shi ka ba shi wurin zama kada ya zo kai kana sama shi yana ƙasa kana kan shimfina shi kuma yana ƙasa a'a baƙonka kana iya haƙura da abin zamanka ka ba shi ma sun man talaka ila nakhlihi ko nakhlatin ya tashi ya tafi ainihin wato a wajen eh, itacen dibino a cikin dabinansa fa a bi kinwin fada wa wada'ahu sai ya ciro nonon dibino guda shine kinno nonon dabino mai 'ya'yan dabino da yawa a ciki nunan ne dama akwai arzikin akwai wadata akwai gona akwai dabina ya zo da shi dinu din shi ne izk wanda yake da dabino nunan ne ya ajiye a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce a afala tanaqaita lana min rutabihi me yasa baka dan tsintsince mana nunan nan nunan nan ba kamar wanda ya nuna din sauran wanda bai nunan ba kuma sai ka dauke shi ka je ka ajiye shi kawai ma'ana ba sai ka kawo mana duka ba ka dan tsintsinto mana wanda ino nan kawai sai ce ya rasulullahi inni aradu ko inni aradtu an takhtaru aw takhayyaru min rutabihi wa busrihi ai na kawo muku ne gaba ɗaya don ku zaɓi wanda kuke so ku zaɓi rutab ku zaɓi busar busar duk sunan dibino ne nau'in dibino ne akwai wani yanayin da zai zo in ya nuna sai a ce rutab ne akwai wani yanayin da zai zo in ya nuna sai a ce busur ne irin gauɗe ɗin nan wato irin dibino da ake sai da shi a bakin titi za ga ba busasshe ba yana da zaƙi ya ce ko ko ku zaɓa wanda kuke so wani za ga yana son nunanne jagab wanda ya fara yin jaɗin nan wani kuma za ga yana son ɗan ɗanye ɗanye nunanne nunanne ya ce ku zaɓa kawai wanda kuka yi sha'awa fa aka luwa sharibu min zalikal ma suka ci dibinan nan Allah sarki abincin kenan fa malam suka ci wannan dibinin suka ɗauki wannan ruwa da ya ɗebo suka sha wannan ruwa da ya je ɗebo ya kawo iyalinsa wannan sai ke nuna ashe hakkin mai gida ne ya nemo wa iyalinsa ruwan da za su sha ko ba ka bane a gidanka hakkinka ne ka nemo musu ruwan sha da za su sha su yi wanka hakkinka ne ka nemo musu abin larurar da za su yi amfani فقال صلى الله عليه وسلم هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة سيما دعلا تشينارا تيمكو دوان درينا يكي هننسا والله وانا ينا دقا تشكين نئمة دسي أن تنبيكو أكن سرانا تاشين القيامة أو يقيا أبو بكر يقيا ود عمر أكرمك الله دبينو ني كوي سكتش دبينو كوي suka ci suka sha ruwa da can Allah madaukin sarki yake cewa thumma la tusaluna yawma izin anin na'im din nan ku annabi ya ce to wannan yana daga cikin ni'imar da wallahi sai an tambaye ku dibino da ruwa ina ga wanda aka soya masa kaza ya ci ina ga wanda ya tara kaza ya tara kaza ya tara kaza wato ba abu mai tausayi abin rashin daɗi a karam kalla mutum kaga Allah ya bashi duniya amma baya iya bin Allah wannan ya fi komai ciwo ai abu mai daɗi Allah ya hore maka ɗan nan to ka samu wadata to a ganka a gaba wajen bin Allah amma kana rufin asiri ba a ganin ka masallaci kana da rufin asiri ba ka iya yin azumin nafila ka nemi lahira tun da Allah ya baka duniya ba za ka iya neman lahira ba kana da rufin asiri ba ka iya tashi da daddare kai sallah ka gaya ubangiji alal akalla ma dukiyar da Allah ya baka ka yi kokarin ka samu tsare ta da kare ta ma da yin addu'a ma mutum ya rinka rayuwa irin ta dabbobi bai san ina fuskanta ba addinin shi annabi ya ce wallahi sai an tambaye ku yunwa ce fa ta fito da su aka ba su ribino da ruwa suka sha amma bayan sun koshi to tun da koshi ni imani sai an tambaye su manzo Allah ce zillun baridun wa rutabun wa rutabun tayyibun wa ma'un bari? ga inuwa mai sanyi ga dibino nunanne mai daɗi ga ruwan sanyi haba sun malatus'alun na yau ma'idin anin na'im wallahi a wannan rana ta kiyama sai an tambaye ku akan ni'imar da ubangiji ya muku abinda ake nufi da anna'im shine kullu shay'in yata na'amu bil insan duk abin da dan adam yake ni'imtuwa da shi abinci ne abun sha ne shimfiɗa ne sutura ne lafiya ce wurin zama ne abun hawa ne ilimi ne duk abin da allah ya baka nan ni'ima wallahi akwai tambaya a kai ka kwantar da hankalinka wallahi sai an tambaye ka yaya kai da shi ashe yan uwana duk wanda Allah ya bashi inuwa a gidansa ya kamata ya sani wani kuma yana rana kai yanzu kana nan cikin ni'ima kana cikin wadata kana gidanka kana wane ne gidan naka ma ga fanka ga AC ga wane ne wurin zaman ka daban ne akwai dan uwanka kuma yanzu a daji yake yake rayuwa a daji wallahi akwai mutanen da a daji suke daji sai dai su shiga dajin Allah su yi bukka su zauna su gama zama su tashi su ƙara gaba akwai ɗan uwanka da wallahi wurin zaman bai da shi gidan haya yake nema wani yana so ya zauna a garin nan amma bai zai zauna ba saboda bai da kuɗin da zai kama haya daji yake tafiya kana gidan ƙasa wani kuma yana gidan kara kana gidan bulo na siminti wani kuma yana gidan bulan ƙasa kana gida mai kaza wani kuma yana gidan kaza kowa iya daidai gwargwadon da Allah ya ban shi ya tambaye shi kana da mashin wani kuma yana da keke tambayar mai mashin daban tambayar mai keke daban kana da keke kana jin kana cikin wahala wani kuma bai da shi ma wani bai da shi wani yanzu ka sai mai keken kamar mota ne in ya sai keke sai an masa murna wallahi wani ashe ka sai keke a ah, wallahi alhamdulillah na samu na zuwa kaza na samu na saboda mai da a kasa yake tafiya wani kuma yana nan yana da mota kullum yana kai kara ubangiji shi wannan motar ma ba ta yi masa ba shi wallahi kaza shi wallahi kaza haka ake dan adam kenan walam yamla afahu illa turab annabi ce ba abin da ke cika bakin dan adam daga buri sai mutuwa sai ranar da ya mutu ya bude bakin sa ya ga kasa a cike ta kabari ya bude idan sa ya ga tukunya a kansa ko azara to a lokacin zai gane burin duniya ya kare to duk waɗannan abubuwa wallahi sai an tambaye mu to shi yasa mutum ya yi kokari kada ya zo dan wannan jin daɗin da yake cakuɗe da bacin rai da damuwa wannan jin daɗin da yake haɗe da ciwuka a baka arziki a haɗa ka da ciwo a baka arziki a haɗa ka da damuwa allah ya baka arziki ya jarrabe ka da fitinan nan ɗa allah ya baka arziki ya haɗa ka da mugun ciwo kai ta wahala kana ta zurutu to kuma bayan wannan ka mutu kuma ka je kiyama ya zama dukiyar ba ta maka amfani ba famtalaka abul haisami li yasna lahum ta'aman kaji bawan Allah mai kirki bayan ya ba su ribino da ruwa sun sha sai ya tashi kuma ya yace barin je a yi muku abinci kuma a je a dafa abinci da za su ci tunda an ci ribino an sha ruwa wanzu Allah yake cewa la tazbahanna za ta dare kawai sai annabi ya ga ya tinkari gonarsa ta tumaki da dabbobin nan da yake kiwatawa sai ya je ya kamo ɗaya daga cin dabbobi sai annabi ce kai karka je ka yanka mana wacce take shayarwa mai nono shine za ta darrin za ta darrin dabbar da take da nono tana da 'ya'ya tana shayarwa ana amfanuwa da nononta ka zaba mana wacce take ta da nono fa zabaha lahum anakan aw jadiyan mai riwaya ce sai sai abu huraira ce sai wannan bawan allah abul haisam ya je yanka musu anak wato taguwa yar karama cikin wato afon cikin yar akuya kai karama ita ce anakan anan aljadi kuma shi kuma ana nufin wato namiji ko dai a ce yar akuya karama ko a ce dan taure karami kalmar anak karamar akuya aljadi dan taure ko kuma ka ce al'ana tinkiya karama aljadiyu dan karamin rago kaga ai ba su girma suka kai suna da nono ba ya je ɗauka iyanka musu wannan yana nuna ashe akwai lokacin da za ka yi babban bako dabba ma za ka yanka masa dabba za ka yanka masa ya ci fatahun biha aka je aka gasa wannan dabba ya zo musu da wannan nama fa aka suka ci wannan yake nuna cewa ashe mai gida shi yake daukan nauyin hidima wa bakinsa idan kai baki suka zo gidanka da kanka zaka rinka daukan abinci ka ba su ka kawo musu ruwa ka yi mai inda ƴaƴanka ku haɗu da ƴaƴanka a ta musu hidima ka shiga ka fita ka dauka ka raba musu wani abu ne mai kyau matuƙa in wana suka ci manzo Allah ma ya ci فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل da annabi ya ga shi da kansa yake wahalhalun nan sai ce wai kana da mai maka hidima kuwa a gidan nan kalala ya ce ba da shi ba ka da bawa saboda a lokacin ai akwai bayi ko dai ka saya ko kuma an je yaƙi an samu a ganima ka samu sai ce wallahi ba da shi sai annabi ya ce to fa a tana sabiyun fa'atina idan bayi suka zo mana ka zo mana idan Allah ya sa an samu bayi yanzu mu ma bamu da shi amma an samu ka zo mana fa uti annabi sallallahu alaihi wasallam bi ra'sayni laysa ma'ahuma salisun sai aka zo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da bayi guda biyu kayuka guda biyu shine ra'sain bayi guda biyu aka zo babu na uku aka kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sayni bi rajulaini mazaje guda biyu cikin ribatattun yaki na abokanan gaba da aka kamo abu taihan yana jin labari sai ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce annabi ya mun alkawari kuma na ji labarin an dan kawo wani abu fagal annabi sallallahu alaihi wasallam ikhtar min huma sai annabi ya ce zaɓi ɗaya daga cikin su zabi ɗaya ga sunan guda biyu ka dauki ɗaya ka tafi da shi ka je ta maka hidima ya ta maka aiki wannan hidimar da kake a gidanka ya ta maka sai ya ce ya rasulullah ikhtar li ka duba tarbiya sai ya ce ya manzan Allah ka zaba min da kanka kar ma ya zo ya zaba watakila ya nuna wasa ko kuma wane ne kuma zaɓinsa ya san bai kai zaɓin annabi ba ko kuwa farai da gaske zaɓa mun ka ce kaza kamar yanzu mahaifinka ne ka maka abubuwa guda biyu ya ce zaɓi ɗaya ka ce baba zaɓa mun ka girmama shi kuma ka nuna masa kai ba mai kwaɗayin abin duniya ba ne kuma ka nuna cewa sa kai shine naka ya ce zaɓa mun sai annabi ya shiro ya ce to innal mustashara mu'tamanun lalle duk wanda aka nemi shawararsa ai an amintu da shi duk wanda ya zo ya ce maka ina neman ka bani shawara to ya yadda da kai ne ya amintu da kai ne shi sa annabi ya ce ba daidai bane mutum ya nemi shawara ka ka bashi mummunan shawara in dai har ya mutunta kansa ya mutunta ka ya zo ya ce yana neman ka taimake shi da shawara to ka yi iya kokarin ka ka bashi shawara ta kwarai kar ka ba mutum mummunan shawara da daga baya zai zo ce wani ya zalunce ne shi na je na ce masa kaza kafin na yi wannan abun yasa na yi kaza yanzu gashi daga baya an zo ana mun dariya an ce waye min wannan shawara to kar ka yi wa mutum mugunta akan shawara iyakacin abin da za yi idan ba za ka iya masa ba kai shiru kai shiru kawo misali yanzu mutum ya zo ya same ka saboda ya shiga matsanancin rayuwa wallahi wani ina neman shawarar ka ina so zan sayar da gidana kuma ka san bai da wani gidan zan sayar da gidana saboda ina cikin wahala zan aure da yata zan yi kaza ba da abinci a gidana zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza zan biya wa yaro na kudin makaranta zan yi kaza duk waɗannan abubuwan gabaki ɗaya idan ka haɗa su ba su kai gidan muhimmanci ba a wajensa sai ka je ka ce a ka sayar ba komai kar ka je ka sayar da shi menene ai ba komai Allah zai kawo ba sai dai ya bugar da shi mata suka cinye kusan rabin gidan a biki jarin bai samu ba kaza kaza bai samu ba aka zo aka hura masa wuta ya tashi bai da kudin ma da zai je kama haya da ka ba shi shawara ka ce tunda a yanzu dinnan kana rayuwa ka yi haƙuri ka daɗa tunanin wasu hanyoyi da za ka iya rufa kanka asiri allah bai zai tozarta ka ba da ka ba shawara a kai saboda gida yana da muhimmanci yana da muhimmanci rufin asirin mutum ne a irin yanayin nan da ake ciki to amma baka ban shawara mai kyau ba wataƙila ma a zuciyarka kana jin gwandama ya je bugar da shi din ya tozarta ma ba wanda ba a samu a cikin mutane to duk wanda ya nemi shawararka to ka bai shawara mai kyau a ina so zan aurar da yata amma wani ne yake neman ta me kake gani a halin sa in bashi ko kan na bashi a ka bashi ashe ba mutumin kirki bane sai daga baya zo ya fahimta zai ce ka cuce shi to shine annabi ya faɗi wani sako kun san maganganun manzon Allah gaba ɗaya wa'azi ne yace innal mustashara mutamanun duk wanda aka nemi shawarar sa an yadda da shi an amintu da shi ne so in Allah ya sa da ni kuma zan maka zaɓi mai kyau sai annabi yake ce da shi sallallahu alaihi sallama khuz hada fa inni ra'aytuhu yusalli dauki wannan dan ni na ga yana sallah a cikin ribatattun yakin da aka kawo ashe hayya musulunta ma yana sallah tun da na ga yana sallah ta mutumin kirki ne annabi shi dauke shi sai ya zaba masa jama'a ku duba zabin da annabi ya yi akan mai addini ashe hatta wanda zai maka aiki a gidanka ya kamata ka samu mai mai addini khudh hadha fa wuyi salli, ka buga misali guda yanzu mai aiki ne ga musulmi ga wanda baya sallah sai ka gana cewa ai gwanda arnan ina ruwanka da addininsa kawai aiki zai maka services ɗinsa kake bukata sai ka je ka ɗauko arne ka ajiye shi a gidanka shi yake wanke maka mota shi yake wanke maka banɗaki shi yake shiga ka shi yake goge maka yana shi yake kaza shi yake kaza ko ina ya sani kuma arne ne kafiri ne ko katuwar kafara. katuwar kafara. na je gidan wani mutum a abuja wata rana na ganin sa da kima wallahi na shiga malam sai na ga arna mata arna daga jerin wanduna arna in gaya maka malam yan mata daga ba ma da wando ba daga jeren wando malam da irin matsatsiyar riga malam iya tsirai shi na ce a uzu billa a bismillah kala bismillah bismillah bismillah wallahi daga nan kima sun zuba ba na ga balagaggun yaya a gidan da wani dalili zaka je ka dauko ya arna kuma ba ɗaya ba ga gashi sun yi irin karin gashin nan fitina an gaya ma kuma ba inda ba sa shiga a gidan shi in yi baki su za su zo su kawo musu ruwa arniya tana warin kafirci ta zo ta ɗauko ruwa ta kawo maka ta kawo abin nan gaba ɗaya sai na jima ni kamar karma Allah ya sauka mana da azaba a gidan ban sake koma ba wallahi ba daɗi ya kamata mutanen mu zamantowa masu sani ya kamata wallahi da wani dalili ka je ƙauye mana ka je ka samu wata ka je ka ɗauka musulma ka ajiye ta ta sa hijabin taimaka hidima ka samu dama ka taimake ta tana sallah ka agaza kuma irin wannan ba a iya musu da'awa haka za ta gama masa aikin tana kafiratta wallahi tallahi ba zai musuluntar da ita ba kuma mutum yana karkashin ka yana aiki da wani dalili zaka bar ta kana musulmi ka bar kafira da gajeren wando da matsatsiyar riga ba za ka ce ke kaya a jikinki ba ko kafira ce ma su suke masa wankin mota hatta irin bayan fulawa bayan fulawa wankin mota share masa falo mofin banɗakin matarsa wane ne kicin gyaran wane ne duk wannan arnan su suke yan mata balagaggu a karam kalla to annabi da aka zo sai ce khudh hadha fa innahu fa inni ra'aytuhu yusalli dauki wannan dan naga yana sallah ashe yin alaka da mai sallah yana da amfani akwai alheri a ciki ko yaya musulmi yake insha Allah malam gwanda musulmi akan kafiri ko yaya ko dan albarkacin la ilaha illallah ka taimaki mai la ilaha illallah kawai sai ya dauke shi sai annabi ya ce da shi to wastausi bihi ma'rufan kuma kai masa wasiya ka kyautata masa annabi bai ce ka masa kaza ka masa kaza ba sai ce kawai ka kyautata masa saboda yana sallah ka taimake shi Allahu akbar fantalaga abul haisam ila imra'atihi abul haisam ya tashi ta wajen matarsa fa akhbaraha bi qawli sallallahu alaihi wasallam sai ba ta labari da fadin annabi alaihi salatu wassalam kin ji annabi shi ya zaɓa mun shi kuma ya ce mu kyautata masa wannan matar da yake mai hankali ce mai tunani sai ta ce a a a ma anta bi balighin haqqa ma qala fihi nabi sallallahu alaihi wasallam illa bi an ta'tiqahu ai ba za ka kai matukar abinda annabi ya umarce da ka da kai akan shi ba sai dai kawai ka yanta shi la ilaha illallah an fa bashi ne ya zo ya rinka masa hidima a gida an ba shi ne a matsayin bawa ya taimaka masa matan nan ta ce tun da annabi ya ce ka kyautata masa to maganar ma ya zauna a gida ya mana aiki ma bata so ba kawai ka yanta shi ya zama ɗa idan fa kika yanta shi ya zama ɗa da shi da mai gidan didde ne da bawa ne rabin mutum ne amma yanzu ya yanta shi ya zama ɗa ya zama cikakken mutum ya ba shi freedom ya ba shi yanci Allahu Akbar Allahu akbar kuma haka din ya karɓi shawarar ta din ya kuma yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sake faɗa cikin sai shi bawan Allah yake cewa huwa atik ni na yanta shi sai annabi yake cewa kuma inna Allah lam yab'as nabiyyan wala khalifatan illa wa lahu bitanatani ga wata magana mai muhimmanci annabi ya ce sako gare ku ya al'umma ku sani cewa Allah bai taɓa turo wani annabi ba ko kuma wani halifa yanzu ba annabi babu halifar ko halifan annabi a take mu ba sharatan babu sai dai shugabanni to ku rike ka'ida duk wani shugaba duk wani jagora da yake da mabiya to yana da masu shawara kala biyu a tattare shi kowai. ko kai ne idan ka kai wani matsayi duk inda ake sai an samu mutane kala guda biyu suna tare da kai ko ka san su ko baka san su ba manzo Allah ce bitanatun ta'muruhu bil ma'ruf wa tanhahu anil munkari akwai masu ba su shawarar da za su rinka sa da kyakkyawa suna hana shi akan munkari duk inda mutum yake insha Allah bai sa wani wanda yake insha Allah shi sha'awa sai umarce shi da kyakkyawa ba ko ya hana shi akan munkari sai dai kawai kuma ba lalle ne ya bi ba amma alkawarin Allah ne inda ya baka matsayi to ya hada ka da wanda zai taimake ka koyaya karfin imanin ka zai sa kai mai da'a ka bi shi bitanatun la ta'aluhu khabalan wa man yuqa bitanata su'i faqad abokanin shawaran da su kuma sharri suke dora masa la ta'alu khabalan ai ba su damu ba waɗannan masu ba shawara ba su damu ba su jefa shi a cikin sharri da fasadi shine la ta'aluhu khabalan masu shawarar da ba su damu ba kawai a cikin sharri da fasadi za su jefa shi sai yake cewa to ina shaida maka duk wanda Allah ya taimake shi yana da matsayi ya ba shi kariya akan bitanata su'i wato masu ba shi shawara munana masu ba shi mummunan shawara Allah ya sa ya fi karfinsu faƙad wuqiya to hakika wannan bawan Allah an kare shi an kuma sharri an kare shi daga sharri da bala'i to shi yasa yana da kyau yan uwana mu zama masu tunani masu nutsuwa lokacin da Allah ya baka wani matsayi ya kamata ka rinka lura da suwaye suke zuwa fadar ka suke baka shawara lokacin da Allah ya sa ka zama babban alhaji mai hali mai wadata to ka rinka lura suwa suke ziga ka akan kai alheri akwai wanda kullum ba zai bar kai alheri ba su haba alaji yaushe za ka zo kana ta kashe kudinka akan mutanen nan alhaji al'amura sun yi tsanani ya kamata ka takaita yawan kyautakan nan ta yi yawa an zo neman taimako sai ce alhaji karka ba su kaza ka ba su kaza wani bawan allah ne yana da hali aka zo neman taimako za a yi masallaci za a gina babban masallaci ya yi niyyar ya dauki abu mai tsoka ya bar sai masu bayan shawara yan fada suka ce haba waɗannan ustazan za ka ɗauki miliyan ka basu ai ko dubu ɗari da hamsin ka ba su ko ɗari biyu ka ba su alaji sai sun yi wata guda suna ta kiran ka a mumbari suna maka addu'a kakka ba su miliyan guda ya hana shi yana so ya dauki miliyan guda ya bayar mai ba shi shawara ya ce ya ba da dubu ɗari da hamsin saboda ustazai ne ba san kimar kuɗi ba ka san kai ustazu haka ce ana ganin ka kai baka ma san kuɗi ba baka san kimar kuɗi ba kuma an ce wai za a yi ta yin addu'a akan naira biyu da ya ba za a daɗe ana ta mai addu'a wannan mata isa to in banda kai ba gidaje ne kai ba wanda ka bada miliyan ai maka addu'ar miliyan ba kuma wannan kudin da ya hana shi shi mai bada shawaran sai ya wabtari wani abu akai wata ran ya turo ya ce matarsa ta haihu wata ran ya turo ya ce kaza ya turo kaza akwai waɗanda kuma kullum za su rinka ce alhaji ya kamata kai kaza wuri kaza ana bukatar masallaci a gina wuri kaza ana bukatar kaza a gina wuri kaza ana bukatar kaza a yi kaza duk wanda ya samu wadata wallahi bai samu masu ban shawara ba wallahi zai gani ba gashi muna gani ba suna ta mutuwa mutum ya zo ya tara dukiya ta fatar hankali kudi na hauka kudi hauka kudi hauka kudin sun yawa haka kawai lafiyar sa kalau sai ya mutu haka Allah ya ga dama in ka taba ji a ranka cewa wai lafiyarka alama cewa za ka dade a duniya ka yaudar kanka wallahi ka tara can ka hada wannan ka gina wannan ka garkame wannan ka yi wannan mutum kawai ya kare rayuwarsa kawai kurin ta gini kawai a gina wancan a gina wancan a kulla wannan a garkame wannan a hada wannan a tara wannan duk inda aka daga gida za a sai da shi miliyan kaza kai za ka zo ka siya me za ka yi da shi me za ka da shi amma baka da masallaci guda ɗaya da ka gina baka da makaranta guda ɗaya da ka gina suna ta zuga ka alhaji ya kamata ka sayi wancan filin a a kawo mana shi sai kai ciniki ka je ka sa a kewaye ka sa bakin gate ka rufe alhaji an daga gida a can za a sayar sun zo sun zuga ka je ka siya ka dauka ka rufe yan haya ma baka iya bayarwa kudi kudi Allah ya hore maka ya baka dama ka yi kai ba Allah idan an zo neman taimako sai ce ayyuka sun yi mana yawa to kuma dare ɗaya sai Allah ya kashe ka iyalinka suna gani za ka mutu wallahi a ga mutum kima ma abun ba daɗi wallahi mutane ba sa jin wa'azi ba sa jin gargaɗi kuma idan ka mutu wallahi talla a maka lau wannan yayan naka da kake gani ko matarka ba lalle ne wani ya je dauki naira biyar a cikin dukiyar kai kai masallaci ya ce Allah ya kai wa alhaji ladan ba alhaji ya tafi za ka je ka gamu da lissafi kwabo da kwabo yanzu kuma su kuma suna murna za su ci kuɗin wata mata ce mai gidanta yana da wadata na fitar hankali ya mutu wallahi malam aka ce in an zo ana mata taziya ana mata taziya tana murna wasu ma zuwa suke suke cewa to muna miki ta'aziyya muna miki murna bare kuwa ana mata ta'aziyya fashiyali ana mata murna kuma daman Allah ya bata dukiya saboda ya tara mata kuɗi daga ita sai shi sai yan ƴaƴansu yan marimari so gaba ɗayan an raba gadon ma yana hannunta kuma wallahi ba za ta yi masa alfarma ta ce ba za ta yi aure ba tana gama ta kaba za ta nemo wani mai dan dama dama ya zo su haɗu su cinye wannan kuɗin kai kuma kana can kabari suna dukan ka قال حدثنا عمر بن اسماعيل ابن مجالد ابن سعيد قال حدثني ابي مالا الله كبامك كيان شكاوى ya Allah Allah الله كربا مو da mautul fujia annabi yana cewa ku rinka addu'a irin mutuwan nan da ba a aune ka roki Allah kada Allah ya maka ita ka ce ya ubangiji kafin ka ɗauki raina ka ɗan nuna min alamu da zan kimta alalakalli ka ɗan yi gifari alalakalli ka yi wasiya ka ce wa kaza kaza a yi min kaza kaza kaza kar a yi kaza amma ba aune kwatsam ka zo ka kafsa hatsari a zo a kawo gawan ka gida su yi kuka su yi kuka su gama shikenan kuma kukan da za su yi ma ba zai hana su raba gadon ka ba ai kwarai kuwa ba wani dan da wai ya gama kuka babansa ya mutu ko matar da mijinta ya mutu an gama kuka a zo a raba dukiya sai an yi rikici ma rigar da ka saka wallahi sai an yi rikici a kanta la ilaha illallah sami sami'tu sa'd bin abi waqas Kulu. sa'd bin abi waqas yana cewa inni la awwalu rajulin ahraqa daman fi sabilillah ni ne mutum na farko da na fara zubar da jini saboda Allah jihadi na yi amfani da takobi wa inni la awwal rajulin rama bi samin fi sabilillah kuma ni ne mutum na farko da na fara harbi da kibiya saboda Allah in ji sa'ad ibnu abi waqqas wannan wato abin da ake nufi kibiyar farko da aka fara harbawa ko mashi farko da aka fara harbawa a musulunci in dai ta hanyar jihadi ne to ta hanyar sa'ad bin abi waqas ne Allah ya bashi wannan kuma ya zama a tarihi a duniya ba za a manta da shi ba yace amma duk da haka laqad ra'aytuni akhzu fil isabati min ashabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ma da kulu illa waraqash shajari wal hublati hatta taq تقرحت أشداقنا وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاة والبعير وأصبحت بنو أسد يأزروني في الدين لقد خفت وخسرت إذا إذن وضل عملي يتي والله ni sa'ad ibn abi waqqas na ganni a lokacin da ina yin yaƙi a cikin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama akwai lokacin da na gani muna yaƙi cikin a annabi sallallahu alaihi wasallam ba abin da muke ci wallahi in ba ganyen bishiya ba ganye yanzu kaga ba ga bishiyoyi a kusa da mu ba kaga wannan ba da kake gani abinci ne in an sha wahala wannan koren ganyen akwai lokacin da za a zo wallahi duk koren abu neman sa kake saboda bala'i kwayar ta kare babu ita ba kwayar gero ba masara ba dawa sai a je a fara zugar ganye ko ana ci ko ba a ci in ya shiga ciki ya adaidaita da shi ganye har darbejiya da kake ganin ta daci ne in aka buga ta aka mata gyara aka watsar da ainihin ruwan dacin ciwo za ta yi ai cikin kawai yana bukatar me za a sa masa ne ya zauna lafiya a nan gurin ya gaya maka wace irin bishiya suke ci waraku shajari suna rayuwa da annabi sun yi lokacin da sai dai su ci ganyen bishiya da alhubla hubla din nau'i ne na wata bishiya ita ma ita suke zuwa suke babballa suna ci saboda bala'in yunwa ya ce wallahi har sai da muka samu kuraje a bakinmu hatta ta karra hata shida kuna kuraje suka yi ta tsiro mana da raunuka saboda cin wannan ganyen bakin bai saba da cin ganyen ba bai saba da cin itace ba ce wallahi ɗayan mu yana zuwa ya yi kashi kamar yadda ka san akuya ko raƙumi yana kashi ka taɓa ganin kashin akuya me yasa akuya take wannan kashin saboda cin ganye ba wani abu mai ni'ima take ce ba a dundunkule ƙwaya ƙwaya-ƙwaya. ka je ka kashin raƙumi kashin raƙumi aka jefe ka da shi sai ka waiwaya haka yake fitowa inda ga dutse ƙwaya-ƙwaya. ƙwaya saboda me babu baya cin taliya baya cin indomi baya shan ruwa mai daɗi baya shan roman nama babu raƙumi ganye yake zuwa ya ci da itace akuya ma ganye take zuwa ta ci da ciyawa to shine kashin yake tukuikuya ya rinka tukuikuya ya zama to kwaya kwaya ya sali bin abin ƙasa ya ce wallahi haka muke yin kashi saboda bala'in wahala to wannan shine mahallu shahid aishun nabi rayuwar annabi jama'a yanda irayu da shi da sahabban shi Allahu akbar Ya ce wa asbahat banu asadin yace duk da wannan rayuwar da yi da manzan Allah da wahalar da muka sha da manzan Allah da yakin da muka je muka yi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai amma yau ga kabilar banu asadin to yu'azziruni ko ya'zuruni fi dini suna aibata ni a cikin addini kalmar ya'zuruni daga to azzara yu'azziru ne wato kamar taubih wai suna ce da shi wai bai iya sallah ba ya ce ni da na rayu da manzo Allah muka yi yaƙi muka yi jihadi na yi haƙuri da talauci da wahala wai yanzu ga 'yan banu sa'ad suna cewa ban iya sallah ba suna suna tuhuman sa wai bai iya sallah ba sa'ad ibn abi waqas malan ɗaya daga cikin wadanda Allah ya musu albishir da gidan aljanna ba ka duba tawadu bai ce ni fa ina cikin wanda aka yi masa albishir da aljanna ba bai fada ba sai ya faɗi wahalar da suka yi wai suka kawo ƙaransa wajen sayyidina umar inna sa'adan ma yusinu sala munafikai duk inda ake sai an samu munafikai lokacin umar khalifa ne suka je suka ce da shi ya umar sa'adu ibn abi waqas bai iya sallah ba kuma baya mana rabon adalci wannan ta sa dole ya yi bayanin halinsa ba wai don yana so ya muku bayanin shi waye ba to shi kuma umar ba a yi masa munafurci na farko da aka kai shi sai umar ya cire shi sai ya kafa kwamiti daga nan aka samu asalin kafa kwamiti don binciken wani abu kamar yadda riwaya ta zo cikin bukhari daga jabir bin samura sun kawo karan sa'ad ibn abi waqqas su mutanen kufa iraki suka kawo karansa cewa ai bai iya sallah ba bai iya kaza ba bai iya kaza ba umar ya ce to shikenan bari mu cire shi mu yi bincike amma duk abin da ya bayyana to kuma za mu neme ku ya cire shi ya sa ammar ya sa kwamiti na yin bincike ya daura ammar ya ce je ka umar ya sa aka bi masallaci masallaci unguwa unguwa wannan kwamitin shin haka ne abin da aka faɗa sa'ad ibn ayyub qas bai iya sallah ba kuma baya rabo da adalci ba a samu labari ba ko daya ko ina sai dai a faɗi alheri shi a sai wajen wannan mutumin ko waɗannan mutanen munafukan da suka kawo ƙara, a wurinsu ne aka ba da wannan shaida mummuna to daga nan umar ya gane sai ya tara su ya kira su ya kira sa sai ce to ga abin da aka kawo kara gare ka ya ce ba haka suka ce ba ai kayi bincike ka gani ko ya ce ya gani ya ce to ni kuma zan yi addu'a ashe sa'ad ibn abi waqas yana cikin sahabban da in sun roki Allah Allah yana karba wannan shi ya sani kuma a zamanin sa annabi ya faɗa ya masa addu'a ce Allahumma stajib li sa'adin ya Allah ka karba addu'ar sa'ad duk abin da sa'ad ya roka Allah ka bashi yace to kuma ni kuma zan yi amfani da damar da Allah ya bani ya ubangiji waɗannan mutane idan sun kawo ƙarana ne wajen umar don su ɓata ni su ci mutunci na musamman wannan mutumi da ya zo kawo wannan ƙara don ya ɓata ni ya zubar da darajata ya allah ka jarrabe shi da nisan kwana da tsufa ya buƙaci ya mutu ya gagara mutuwa ka ji addu'ar manya ko kai yanzu kana neman ka daɗe akwai daɗe wanda wallahi tallahi sai ka buƙaci ma ka mutu kashi a wanda fitsari a wanda ƴaƴanka masu ga suna Allah Allah ka mutu mutum ya zo ya mutu a zo ana cewa to muna muku dai to alhamdulillah kuma Allah ya hutar da ku da hidima saboda kullun wankin kashi kullun kaza kullun kaza ce Allah ka jarbe shi da nisan kwana sannan kuma bayan nisan kwanan ka fitine shi idan abin da ya faɗa a kaina ba haka bane Allah kai masa wannan idan kuma abin da ya faɗa a kaina haka ne to ka musu sakayya ya ce wa umar ni iya abinda zan faɗa kenan aka ce amin mutumin nan ya tashi malam ya wahala Allah ya jarrabe shi da talauci ya jarrabe shi da wani irin tsufa ya tsufa ta yadda idansa baya girarsa baya iya daga ta kasan san ni'ima ne fa wannan ka daga idan ka bude ka rufe ai wani sinadari ne Allah ya sa ai akwai lokacin da za a zo sai a kashe wannan din ba makan cewa kai ba amma sai a kashe idan ya gagara ya samu karfin da zai bude maka kalla ma ya gagara sai dai ya haka ya sa da hannu an taba zuwa za ka yi tafiya kullum sai dai hannunka ne zai bude maka haka kana kallo idan ya sake rufe girarsa naman ya fito ya fito ya fito ya motsi har ya zo rufe idan ma gaba daya sannan allah ya mai da shi fasiki zina ta masifa layin da yake a unguwar da yake ba a iya wuce mata ba sa iya wuce har ƙananan yara sai da rinka biya yana kamawa so da an gan gudu ake sai rinka cewa rajulun maftunun asabatu da'watu sa'adil wannan mutum mutum ne fitinan ne addu'ar sa'ad ne ta same shi to malam ka ji sharrin illar ka samu mutumin kirki ka je kana yada shari a kansa ka kama bakinka kullum rayuwarka ne ma kake ka yaɗa yada shari akan mutane ba ruwanka da mutum ko ma me yake je ta yi amma ya zama wani bayan bawan Allah ne yana hidima wa Allah yana da matsayi a wajen Allah kai kuma kana can kana yakarsa baka sani ba Allah yana jin ka saboda kana taba bawansa ba riga ce take nuna mutunci ba ba abin duniya yake nuna mutunci ba ba kaza yake nuna mutunci ba wallahi wani bawan Allah ne kana gani sallama in ya maka baka amsa amma Allah yana son sa taba shi bala'i ne a gare ka to sai suka ce wai bai iya la yusin yusalli bai iya yin sallah ba umar ya ce ga waɗannan sun zo sun ce wai baka iya sallah ba sa'ad ibn abi waqasa wata riwaya ce wallahi tallahi ne musalla ni da nayi sallah tare da annabi ni da annabi ne koya mun sallah a zo a ce ban iya sallah ba yace ba na tauye musu komai ina musu sallah mai kyau har yadda yi bayanin sallolin ma raka'ar farko yana kaza raka ta biyu kaza yana yi Ya ce laqad khiftu wa khasirtu idan wa la'amali in dai har abin da suka faɗa ne na taɓe na yi hasara kuma aiki na ya lalace ban iya sallah ba ina ɗaya daga cikin wanda aka yi albishar gidan aljanna ban iya sallah ba to wannan yana nuna mana yan uwana irin haƙuri da magabatanmu suka yi sannan kuma duk yadda ka kai da matsayi wani sai ya soke ka ko ka yadda ko karka yadda ko ka ji daɗi ko karka ji daɗi ko kuma kana ganin kai ba a isa a maka za ba wallahi sai an maka a gidanka ma sai an soke ka a gidanka ana yi da kai a gidanka inda kake da iko da mulki Allah gyara mana halin mu kuma Allah ya azurta mu da kyakkyawan cikawa wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa babu karatu gobe asabar ah, da kuma ranar lahadi saboda muna da taro na conference da za yi na duniya gaba daya wanda kungiyar jama'a ce za ta bida wai sunan suna abuja kun sha Allah ba za mu samu damar yin wannan karatu ba Allah ya ba mu kyakkyawan cikawa kuma ya ba mu imani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh